Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da da kuma niya muryar Arewa. Za kuma ku saurare mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da hantsi Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin 20 ga watan Yuni. Za ku ji cewa shirin tallafin matar shugaban Najeriya ya kai ga mabukatan jihar Borno. Za a ji kashi kuma na biyu na hirar dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. kuma kamar kowace ranar litini salihu garba na tafa da shirinsa sana da rashin tayi akan bar arha sannan muna tafa da nasiha albarkacin ramadan da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wani harin ƙunar bakin wake da aka kai da safiyar yau Litinin a birnin Kabul suka kashe akalla mutane goma sha hudu waɗanda suke cikin wata bas da jikkata wasu da dama. 'Yan sanda suka ce maharin ya dimfari motar da kafa sannan ya tada nakiyoyi. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta ce waɗanda aka kashe ƴan ƙasar Nepal ne waɗanda suke aikin gadi. Wasu ƴan ƙasar Nepal biyar suna daga cikin waɗanda suka jikkata da ƴan Afghanistan hudu. shugaban harkokin mulkin kasar abdallah abdallah ya yi allah ya da tarzomar a zaman ta'addanci da kuma neman tirsasawa jama'a a halin da ake ciki kuma a kasar mexico hukumomi sun ba da labarin cewa an kashe mutane shida wasu kuma hamsin da uku sun jakata lokacin da wata zanga-zangar da kungiyar malaman makaranta a jihar ozakta ta rikide ta zama ta tarzoma 'yan sanda suka ce wasu ɗauke da makamai sun kutsa cikin masu zanga-zangar nuna adawa da shirin garan bawul ga tsarin ilimi a garin da ake kira zuncin suka buɗe wuta kan 'yan sanda suka yi ta jifa da kulake da aka cika wato kwalabar da aka cika su da mai sannan aka cinna masu wuta a jiya lahadi ne tarzoma ta barke lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin kawar da malaman da suka rufe wata hanya a zaman zanga-zangar da suke yi gwamnan jihar mai suna gibonokyo ya ce galiba waɗanda suka mutu ɗin matasa ne biyu daga cikinsu suna da alaƙa da ƙungiyar malaman wani sabon rahoto game da 'yan gudun hijira ya nuna cewa bara aka kai wani mizani na yawan masu gudun hijira da ya kai makura waɗanda aka tilasta a barin muhallansu wannan ya zo ne a daidai ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin kulawa da sake sa ido kan batun 'yan gudun hijira a faɗin duniya a rahoton da hukumar da take kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa tashi tashen hankula da kuntatawa mutane sun sa an samu ƙarin yawan 'yan gudun hijira sosai a bara rahoton da wakiliyar muryar amurka a geneva lisa shelin ta aiko ya nuna cewa mutane miliyan 65,300 ne aka tilasta barin muhallansu a bara wanda ya nuna ƙarin mutane kusan miliyan 5 idan a kwatanta da bariya rahoton ya ce kasashe uku syria da afghanistan da somalia su ne suka samar da rabin 'yan gudun hijira duk a fadin duniya wato mutum miliyan 21 rahoton ya ce kashi 50 cikin 100 na 'yan gudun hijira duka yara ne to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomi a sudan ta kudu na zargin wani bangare na hukumomin kasa da kasa da kokarin yi wa gwamnatin ƙasar da ke juba babban birnin ƙasar zagon kasa ta wajen zuga kungiyoyin farar hula da ma'aikatan gwamnatin ƙasar sibore ministan yada labaran ƙasar michael nukui wanda ya yi wannan zargi ya ce wannan wani yunkuri ne na kifar da gwamnatin ya kara da cewa mun san waɗanda suke yin wannan makarkashiyar tsakanin hukumomin ƙasa da ƙasa sai dai ya kasa bayyana waɗanda yake zargin ma'aikatan gwamnati sun fara yajin aiki domin matsa gwamnatin ƙasar lamba ta biya saƙoƙinsu wasu daga cikin ma'aikatan suka ce ba a biya su albashi ba na tsawon wata hudu saboda haka ba su da wani zaɓi illa su shiga yajin aiki ministan yada labaran kasar mukui ya musanta cewa ma'aikatan suna bin gwamnati albashin watanni shugaban rasha vladimir putin ya ce ya yarda shawarar da amurka ta bayar na saka yan hamayya cikin gwamnatin siriya sai dai ya ke goyi bayan magana cewa shugaba asad ya murabus nan take a lokacin da ake yi wata doguwar hira da shi cikin wani shirin tashar talabijin ta cnn lokacin wani taron koli kan tattalin arziki a st petersburg na kasar rasha ranar juma'a gwamnatin shugaba obama ta ce tana son ganin shugaba assad ya yi murabus nan take amma shugaba putin ya kira hakan da cewa zai yi wahala a cimma wannan buri ya ce ba wannan hanyar ce za ta kai ga kawo canji a siriya ba haka nan mr putin ya yi tsokaci kan zaben shugaban amurka ya ce zai yi aiki da duk wadda amurkawa suka zaba amma ya sake karfafa ra'ayinsa cewa dan takarar shugaban amurka na jam'iyyar republican donald trump mutum ne mai basira dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump yana zargin cewa wasu 'yan jama'iyyar republican suna ƙoƙarin zagon ƙasa ga zaman ɗan takarar jam'iyyar a lokacin da jama'iyyar za ta yi babban taronta cikin watan gobe wasu wakilai da za su je babban taron jam'iyyar suna son ganin an sauya lokacin wato an sauya dokokin taron ta yadda wakilan za su zaɓi wani mutum daban domin kalamansa sun saba ma matsayin jam'iyyar suka ba da misali da abubuwan da ya ta faɗi kan musulmi da 'yan ƙabilar latino da ko da jema trump sai da sake cewa ya sake wa'annan kalaman to labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Kamar mu fara yada zango daga jihar borno inda shirin bayar da tallafin matar shugaban najeriya ya kai ga mabukata a jihar borno haruna dauda gare ka uwar gidan shugaban kasar najeriya hajja aisha buhari ta rafa kayan tallafi ga gajiyayyu da miskine da kuma waɗansu na rikicin boko haram daidaita uwar gidan shugaban kasar wanda uwar gidan gwamnan jihar borno Hajiya na kashi tuma ta wakilta ce suna gudanar da wannan rabon kayayyakin tallafin ne ga jama'an da karfin su ya gaza da kasassu da ma waɗanda rikicin boko haram ya daidaita wanda ya zakan ta ce sun raba fiye da dubu ɗaya da uku ga mutanen da ke cikin garin maiduguri da suka da mata da maza da tsofi da ma ƙananan yara uwar gidan shugaban kasan ta ce wannan nauyi ne da ya fada a kansu da kuma ya zama tilas tabbatar cewa sun tallafawa irin waɗannan mutane musamman ma ganin irin halin da al'umman jihar borno suka fada hajiya na nasha ciman da ya ta min ƙarin haske a mamadin mamar mu matan shugaban kasan mu a yau kuma mun yi tallafi wannan tallafin ba yau muka fara yi ba kamar sauran masu magana da suka faɗa a nan filin kusan yau wata biyar tun disamba muka fara wannan program kuma insha Allah ba za a daina ba sai dai in kayan ya kare to ku taya mu da addu'a ku taya ta da addu'a ku taya sauran shugabannin mu da addu'a kuma Allah ya ba su ikon yi kamar abin da ita mamanmu take yi mana da kuma ku sa sauran wanda Allah ya arzuta su da su ma su kwaikwayo abin da wayansu yan uwa da suke ma kalakoki da Allah rukona na kuna dinga zargin shugabanninmu mu yi duk abin da suka yi amma bai da kyau mu yi musu addu'a da Allah ya shirye su. kuma ji ta bakunan wasu da suka amfana da waɗannan kayayyaki musamman ma waɗanda ke fama da matsaloli da suka hada da kungiyar makafi da na guragu da ma wasu gajiyayyu da rikicin Boko Haram ya daidaita. Ina shugabancin kungiyar guragu na jihar Borno. Suna na Ahmadu Umar Ibas Chairman na jihar Borno. Wannan kyauta da ya excellency ta mika mana a madadin matar shugaban mu. mun ji daɗin shi kwarai da gaske musamman ma a wannan halin da muke ciki na kunci Allah ya sa kar su gaji da mu kuma su tuna da sauran jama'a mu membobi da ba samu ba sunana Umar Muhammad shugaba na haɗakan ƙungiyoyin na kasassu na jihar Borno alhamdulillah mun amfana da taimakon matan shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ta hannun mamanmu gwamnan jihar Borno Alhaji kashi Shatima saboda haka mun gode mata ganan shinkafa ganan wake ganan tumatiri ganan magi ganan madara saboda haka mun gode Allah ya saka da alheri kun taɓa samun irin wannan taimakon dama hakan nan kuna kasassu a hannun mazar gamna ku kuma ne karo da farko gaskiya ba mu taɓa samun babban taimako irin wannan ba saboda haka mun gode mata Allah ya saka da alheri an dai raba shinkafa da wake da man girki da atomfofi da magi da gishiri da dai wasu ababen bukatu irin na yau da kullum ga irin waɗannan mutane haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. alaikum za je mu Haka kuma a gaida ɗan mutan biyu kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Sarkin mole da uban gala ma zagi ba ya ba ba mole uban To wai taɓa kiɗi taɓa karatu. Kamar yadda kuka sani dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo daga hutu da jinya kuma har mun fara jin wani fashin bakin Dr. Sufiyanu Ali mai biyar a shirin asuba. Ga ƙarshen hirar tamu inda Dr. Sufiyanu zai ɗora daga inda yake tsokaci kan ɗan adam da halin rashin lafiya. dan adam haka Allah ya halicce shi yau kana da lafiya gobe baka da ita to wannan wani abu ne wanda kowane mutum na iya samun sa yawa dr Sifiyan tun da ka yi magana game da yanayin lafiyar shugaban kasa shin a matsayinka eh. na dan najeriya kuma me kuma mai da hankali kan abin da ya shafi najeriya kana ganin yanayin lafiyar shugaban kasa ba wata matsala ba fargaba ba komai to ai kamar yadda na ce dama shi haka Allah ya halicci dan adam hmm. wata ran yana da lafiya wata ran bai da lafiya haka rayuwar take tafiya mm. to fatan mu da addu'ar mu kullum shine Allah ya kara wa eh, shi shugaba Buhari lafiya ya kuma kara masa tsawon kwana sannan kuma abu na biyu rashin lafiya ba wai yana nufin cewa ayyuka sun tsaya ba kenan mm. ayyukan gwamnati za su ci gaba da tafiya wannan mai tabbatar maka da cewa janar muhammadu buhari yana da cikakkiyar koshin lafiyar da zai iya shugabancin najeriya bayan wannan ma shekaru hudu ina kyauta zaton allah ya kara ara masa tsawon kwana ya kara yin wasu hudun to dr sufyan kafin mu je ga wannan <laughs> batu akwai kuma batun shin yakan gaya wa 'yan najeriya gaskiya game da rashin lafiyarsa saɓanin abubuwan da suka gabata eh, inda ake ganin wasu shugabannin kasashe a afirka suke rufa-rufa game da lafiyarsu? na'am garuruwa irin kasashe irin nan a amurka da muke zaune yau a ce shugaban kasan nan bai da lafiya ko dan ciwon kai ko zazzabi kafin ma ma'aikatan su fito su yi bayani za ka samu labari ai ya fito yan jarida sun sun faɗa a kafafen yada labarai ga halin da yake ciki kuma ita ma fadar white house za ga ta fito ta yi cikakken bayani ga 'yan ƙasa To, to ina fa'idar haka? Ina fa'idar yin haka? Fa'idar haka shine 'yan ƙasa su sake samun ƙwarin gwiwa da ita kanta gwamnatin da suka zaɓa. Hmm. San cewa tana gudanar da ayyukanta cikin gaskiya da riƙon amana ba wata rufa-rufa. Hmm. Kuma hakan na iya bawa 'yan ƙasa kwanciyar hankali saɓanin gwamnatocin baya da muka sabu gani shugaba sai ya ɓuya ya fita baya da lafiya wata da watanni yana kulle ba so a sani. wannan ba wani abu yake jawo kasa ba illa ci koma baya da eh. kuma jawo 'yan ƙasa taraddadi da fargabar cewa me zai iya faruwa da kasa a kowane lokaci amma ana bayyana jama'a suna sani wannan yana nuna cewa akwai rikon amana da gaskiya da iya shugabanci wanda kuma ya alhamdulillah wannan shine dama abin da mutanen najeriya muka zaba. To, Dr. sufiyano Ali mai biyar kenan kan dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barka da barka kuma da azumi. Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi To yau za mu duba kasafin kudin Najeriya ne na wannan shekarar, wanda kuma kasafi ne da ba taba yin irinsa ba a fadin kasar Saboda haka, shirin zai zo muku ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ƙwararru za su dinga kawo maku bayanai dalla-dalla. Yanzu bari na barku da wakilar Madina Dauda. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na da rashin tayi. a yau muna shirya wannan shirin a sabuwar cibiyar muryar amurka da ke babban birnin tarayya abuja baƙi na ƙwararru ne ina tare da malam yusha'u aliyu malamin ilimin tattalin arziki ne shi sai kuma dokta usman muhammad shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu a afirka sai dr sadiq umar abubakar gombe shi kuma kwararre ne a fannin zamantakewan ɗan adam sai kuma alhaji ibrahim garba wala da a yau yake wakiltar ƙungiyoyi masu zaman kansu to za mu yi bita ne a kan kasafin kuɗin najeriya ta shekara 2016 za mu taɓo alkiblar gwamnati a wannan kasafin kuɗin za mu taɓo ta yaya talakan najeriya zai ji a cikin wannan hali na kunci da ake ciki za mu taɓo shin za a ciwo bashi ne kafin a gudanar da wannan kasafin kuɗin ko ya za a yi da shi ganin cewa a tun da aka kafa ƙasa mai kamar najeriya wannan ita ce kasafin kuɗi mafi yawa da aka taɓa yi to menene alƙiblar gwamnati ne a yanzu su ne abubuwan da za mu yi ƙoƙarin warwarewa a wannan muhawara da zan yi da waɗannan ƙwararru a yau tare da injiniya ɗinmu mai haɗa wannan shiri benjamin gowon daga cibiyar muryar amurka da ke nan abuja to zan dai fara kamar kullum tare da ƙwararre malamin tattalin arziki alhaji yusha'u aliyu kai mana bita menene wannan kasafin kuɗi na shekara 2016 da ake ce ma zero based budget to kasafin kuɗi ne na canji kamar yadda shugaban kasa ya kira sa kuma kasafin kuɗi ne mai cike da gibi kamar yadda ya bayyana kuma kasafin kuɗi ne wanda ya shiga rudani mafi girma a tarihin tattalin arzikin najeriya kuma kasafin kuɗi ne wanda akwai yaƙini na zahiri wajen cimma burin kasafin kuɗin a yadda aka tsara shi amma yana da kyau mu san cewa kasafin kuɗi da ya kai triliyon shida da biliyan 600 ba kananan kudade ba ne kuma gwamnati ta yi haka ne da abin da take samarwa da kanta da kuma waɗanda za ta karɓo daga abokan hudanta na kuɗi ko a cikin gida ko a wajen ƙasa to haka tattalin arziki ke tafiya a duk tattalin arzikin da ake gudanarwa a duniya sannan abin da ya fi matsala babba a kasafin kuɗin a bana shine cewa kasafin kuɗin giɓinsa yana ƙaruwa da sauri saboda giɓi ne tattalin arziki ne wanda eh, kasafin kuɗi da ya samu tattalin arzikin ƙasan da ya saba da eh, tallafin man fetur na kusan shekaru eh, arba'in ya zama ba wannan a cikin kasafin kuɗin kuma tattalin kasafin kuɗi ne wanda ya samu hauhawan kudaden kasan waje da kasan bai taba samu ba wanda naira a yanzu da muke magana kafin ka sai dalar amurka sai kana da naira 342 ko da uku a kasuwan kudi na bayan fage ni an ce mun ma 360 yawa to wannan mun ɗauki mafi ƙanƙantan farashin da zaka samu a kasuwa ne mm. a diddigin da muke bi sannan kuma kasafin kuɗi ne wanda bacin waɗannan abubuwa da lissafa kasafin kuɗi da bai taɓa samun hauhawan farashi a tarihin ƙasan ba kamar wannan kasafin kuɗi sannan kasafin kuɗi ne bayan wannan hauhawan farashin kasafin kuɗi ne da a daidai lokacin da tattalin arziki duniya ya samu matsala kuma gdp wato eh, ci gaban tattalin arzikin ƙasan ya ragu kuma sosai to kin ga waɗanda ke za su gudanar da wannan kasafin kuɗi akwai aiki mai girma a wajensu tun da babban burin kasafin kuɗi a kowane irin tattalin arziki shine na ɗaya samar da aikin yi na biyu daidaita farashi to waɗannan abubuwan su ne yake da aiki a gaban gwamnati wajen tabbatar da waɗannan abubuwa dokta usman muhammad me za ka ƙara akan waɗannan bayanai da ya yi ya maganan cewa akwai ruɗani mafi girma a cikin kasafin kuɗin bana haka wato ƙasan da ke cikin wannan tattalin arzikin kuɗi ina ganin ba ƙanana ba ne fiye da wato amfanin da za a samu shi kasafi in aka ce an fito da kasafin kuɗi ba wai kuɗin ba ne aka fito da shi a kashe a'a an fito da yadda za a kashe kuɗin ne to sai kuma tambaya ina za a samu wa'annan kuɗaɗen wanda malam ya bayyana yanzu kusan biliyan shida dala biliyan shida da ɗigo shida triliyan shida da ɗigo shida to kin ko ga aiki ne babba ba ƙarami ba saboda duk wa'ina abubuwa da ya ayyana da na ƙasu da aka samu shine talaka yake ji a jikinsa yanzu shine wanda muke kira middle class wato akwai wani irin mataki tsaka-tsaki a ko'ina a ƙasashe baka idan aka ce maka daga mai kuɗi sai talaka to an shiga uku ya kamata a samu wani irin wato mutane a tsakiya su ba su da kuɗin ainin sannan kuma ba talaka ba ne ba talakawa ba ne wanda za su iya wubbasa su riƙe talakawa su riƙe 'yan uwansu to yanzu babu wannan middle class din babu wa'innan tsaka-tsakin in dai kana da shi kana da shi ne kuma a boye kake kashe kuɗin kuma da dabaru sannan kuma in baka da shi baka da shi to idan ba tsaka-tsaki kenan ba middle class middle class sun fara an fara share middle class wannan tsaka-tsakin mutanen masu wani abu a hannunsu masu taimakawa na ƙasa saboda yanzu kowa ta kai ta kai yake yi da irin wannan bayani da ya yi da yanda aka shekara kusan arba'in ana tallafin mai a ƙasar nan da aka cire an ga alfani ne ma jama'a sun gamsu kowa ya gamsu a haka to amma kuma irin illan da ake sha da ukuba na yunwa na fatara na rashi a ƙasar nan to ba kaɗan ba ne shi ne bambanta wannan kasafi da na baya? eh na abin da ya bambanta ɗaya na ɗaya kenan na biyu kasafin na baya in aka lura akasari in aka yi kasafi allah ya wadata najeriya a lokacin da abin da za a kashe so aka yi kasafi ana ina za a samu kuɗi wani abu ne mai sauki samun kuɗin farashin mai yana sama kaza kaza komai ya inganta kishiyoyin abubuwa da malam ya, ya, bayyana to amma sai aka samu kuma na kasan shugabannin da ke sama masu sarrafa wa'annan kuɗaɗe sai aka samu azzalumai ne macuta ne mutane ne wanda yake kasafin kuɗin an sa shi ne kawai a kashe a samo kuɗin a raba babu aikin ba a ga aikin ba ba a yi aikin ba ba a aiwatar da ayyukan nan ba to yanzu sai kuma Allah kashi sai kuma Allah ya bamu shugaba da shugabanni a can sama wanda za su kamanta adalci amma kuma ga wayannan nakasoshi da ke tattare da wannan kasafin kuɗi. saboda karancin lokaci za mu dasa aya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda ya kuma kai mu mu ci gaba a madadin bakin namu malam yashau aliyu da dr usman muhammad da dr sadiq umar abubakar da alhaji ibrahim garba wala da wakilarmu madina dauda da chubahiro diodune wanda ya shira mana sauti ne salo garba ke cewa a sha ruwa lafiya tare da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurari kuka aiko mana. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin sunana Ibrahim Ahmad Makari kana ibin babban limamin masallacin Abuja abin da ake nufi da ɗaura shaidanu watan kasan shi wanda yake sa bawa ya aikata mummunan abu akwai shaidan shi kansa sannan akwai kuma shaidanun mutane sannan kuma akwai nafsin shi to su shi ainihin shaidan kam da nashi rundunan na aljannu ana ɗaure su watan ana takura su wanda da suna tsayawa akan hanyar mutanen kirke qala fa bima agwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to irin wannan tsayawan da yake yi da ya kare hanyar bayan Allah ya hana su tafiya cikin Allah subhanahu wataala da kusanci da Allah to ana kawar da shi a ɗaure shi a hana shi wannan da dama ba zai hana mutum zuwa masallaci sai ga mutane an kawar da shi daga kan hanya don haka mai son zuwa masallaci zai tafi ba zai ji wahalan abin ba mai son kowane ibada zai yi to amma ba yana nufin cewa ba a aikata lafasha ko ba a aikata munanan aiki ba saboda ai ba shedan ne kadai yake sa a aikata mummunan aiki ba mummunan rai rai ma watan bawa idan ya zama shedan ya kwadaita mashi ranan farko shan giya ko ya kwadaita mashi zina wal iyadu billahi ranan farko ko ya kwadaita mashi kowanne daga munanan aiki na ɗaya na biyu to in aka dan tafi akai sai shedan ya bar sa da ransa ransa sai ta zama ransa ce take son abin sai ya zama ya zama mudmin watan ko da shaidan ko ba shaidan zai wannan abin shi ma ya zama shaidanin kansa a wannan kenan dan haka ba yana nufin cewa ba za a aikata mummunan aiki ba ne a irin waɗannan shaidanun da suke igra'i suke iha'in munanan abubuwa ga al'umma to Allah subhanahu wa ta'ala yana takura su yana hana su ikon yin wannan a cikin wannan watan amana aikin gafara sai amana aikin gafara an saurari nasiha ne albarkacin watan ramadan yanzu ga ra'ayoyin da kuma saurari kuka aiko mana assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe nan jihar adamawan najeriya ina yi wa shugaba muhammadu buhari fatan alheri da dawowa lafiya daga jinyan da ya yi daga birnin london dan najeriya sai famun hada da haƙuri domin ragar ragargaza ƙasar nan aka yi sama da shekaru goma sha shida don haka gyara bayi da sauƙi kwarai da gaske don haka sai mun hada da haƙuri amma irin maganganun da suke fitowa daga bakunan mutane musamman 'yan arewa maganganu ne waɗanda ba su da kyau halin da muke ciki a yanzu shine tamkar mutum ne wanda ya yi accident ya yi hatsari yana jina-jina aka kai shi asibiti kasan dole sai ai masa tiyata kuma dole sai ya wahala amma sai yana cewa shi baya so a taɓa jikinsa kuma baya so ya wahala kuma yana so ya samu sauki me sunansa tangayyararren mahaukaci yara kayanka baffa adama fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan nigeria. assalamu alaikum to yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice zai kawo muku wannan labaran duniya kungiyar taliban ta dauki alhakin wani harin kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau litinin a birnin kabul na kasa afghanistan suka kashe akalla mutum goma sha hudu waɗanda suke cikin wata bas da jikkata wasu mutane da dama yan sanda suka ce maharin ya dimfari motar da kafa sannan ya tada nakiyoyi ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta ce waɗanda aka kashe yan kasar nepal ne waɗanda suke aikin gadi wasu yan kasar nepal ɗin biyar da kuma yan afghanistan hudu suna daga cikin waɗanda suka jikkata a halin da ake ciki kuma kasar mexico hukumomin kasar sun ba da labarin cewa an kashe mutane shida wasu hamsin da kuma sun jikkata lokacin da wata zanga-zangar da kungiyar malaman makaranta a jihar okasa ta rikida ta zama tarzoma yan sanda suka ce wasu dauke da makamai sun kutsa cikin masu zanga-zangar nuna adawa da shirin garan bawal ga tsarin ilimi a garin da ake kira asanshion suka bude wuta kan yan sanda suka yi ta jifa da kwalabe da aka cika da mai sannan aka cinna da wuta wani sabon rahoto game da 'yan gudun hijira ya nuna cewa bara aka kai wani mizani na yawan masu gudun hijira da ya kai kure waɗanda aka tilasta barin muhallansu wannan ya zo ne a daidai ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin kulawa ko sake sa ido kan batun 'yan gudun hijira to masu saurari da muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma sahabu imam aliyu da cd wanda ya bada umarni da kuma injiniya na wannan lokacin wato charles holt ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa huta lafiya